عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني dukan yabo da godiya da kirari da junjina sun tabbata ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman agajinsa da taimakonsa da kulawarsa wanda Allah ta'ala ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ta'ala shirye da mu wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryawa a gare shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata a bisa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da alayensa masu daraja masu girma da sahabbansa yardaddin Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ya musliman ahwa wa la ni. qalbi baka mutasailan an ikwatin al-imani afwan akhi ya musliman ahwa wa la ni. قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان masu mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi makon da ya gabata mun tsaya inda muka yi bayanin dawowar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama daga ainihin wato yakin taboka to bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya dawo daga yakin taboka bayan ya kwashe kwana hamsin a can gashi kuwa ba a samu damar yin wannan yaƙi ba saboda rumawa sun arce bayan sun samu labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tunkaro su da makekiyar runduna. Abubuwa da yawa sun faru a wannan shekara ta tara bayan hijira. A wannan shekara aka yi li'ani tsakanin Uwaimiru al'ajami da matarsa. A wannan shekara ta tara wata mata ga midiya ta kawo kanta gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama aka tsayar mata da haddi. A wannan shekara ta tara Najashi sarkin Habasha ya rasu har manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sanarwa da sahabbai ya kuma fita ya yi masa salatul ga'ib wato sallar da ake yi idan mutum ya mutu a wani guri da ake jin ba a yi masa sallah ba ko bata isa ba sai a fito a yi masa sallah babu gawar amma kuma sai a yi sallah wannan shi ake kira salatul ga'ib daga nan kuma aka fara yin wannan sallah ta salatul ga'ib sannan a wannan shekara ummu kulthum yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce take auren Sayyidina Uthman Allah ya mata rasuwa a cikin watan Sha'ban shekara ta tara. Sannan a wannan shekara ne shugaban munafikai ya rasu Abdullahi bin Ubay bin Salul har ɗansa ya nemi saboda ɗansa yana cikin manyan sahabbai kuma muminai Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul ya nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar da taguwarsa domin a yi masa likafani da wannan riga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya ɗan samu sauƙi. ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda rahamarsa da jin kansa da tausayinsa ya yarda ya bayar da rigarsa domin a yi masa likafanin da ita kuma ya je ya yi masa sallah kuma har ma bayan an binne shi yasa aka sake fito da shi kamar yadda ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad da tafsirin Ibn Kathir ya wato shafi yawun bakinsa mai albarka ya shashafa masa a jikinsa saboda yana fatan ko hakan zai sa a yi masa rahama to amma saboda munafincin yayi karfi da yawa Allah ta'ala bai bayar da cetonsa ba a wannan shekara ta tara ne a watan da ko watan zulhijja wanzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tura sayyidina abubakar radiyallahu anhu zuwa aikin haji ya kuma naɗa shi a matsayin amirul haji wato ya jagoranci alhazai wajen tsayar da aikin haji bayan ya tafi sai kuma ya aika sayyidina ali radiyallahu anhu bayan ayoyin farko na suratul tauba sun sauka ya aika shi wakilce shi wajen karantawa mutanen Makka bayan samun tabbas cewa Qurayshawa waɗanda suka rage ba su musulunta ba da sauran mushirikan da suke wato bauta wa gumaka sun warware alkawari da aka kulla da su don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika sayyidina Ali radiyallahu anhu ya haɗa shi da sayyidina Abubakar bayan sun haɗu akan hanya ko ko bayan sayyidina Abubakar yayi nisa sai sayyidina Ali ya biyo baya da suka haɗu sai sayyidina Abubakar ya tambayi sayyidina Ali cewa annabi ya turo ka ne a matsayin kai ne shugaba yanzu ko ku hanni ne shugaba ce a kai ne har yanzu shugaba ni an tura ni ne a matsayin na wakilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama <clears throat> wajen karanta wa Qurayshawa wannan wasiƙa ko wannan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya shafi wasu bangarori na dokoki da hana mushrikai wato ainihin yin dawafi da yin sa'ayi da aikin haji da kuma ainihin gaya musu alkawarin da suka kulla da Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke warwarewa shi ma an umarce shi da ya dakatar da wannan sannan waɗanda suke da alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake da lokaci da wanda ba shi da lokaci duk an mai da shi wata hudu daga nan kuma an hana mushrikai su shigo ɗakin Allah ko kuma su haɗu da musulmi su yi bauta a wajen ɗakin Allah tare don haka ibn hisham a cikin juzu'i na uku wato shafi na 145 da 146 da ar-rahiqul maktum sun kawo bayani sakon shine duk wani alkawari da aka kulla da su wato a tsayar da shi saboda su ba sa cika alkawari an ko ba su wata hudu ga waɗanda babu wani alkawari tsakaninsu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان تسيحة جنبان manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga Makka a lokacin hijira bai ƙara shiga Makka ba sai sau biyar kawai a tsawon shekara goma cir da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya a Madina sau biyar kawai wato ya shiga garin Makka ya yi umara kuma sau hudu ya yi hajji sau ɗaya tak bayan hijira duk da yake ana saɓani cewa kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hajji a Makka ko bai yi ba tunda hajjin an wajabta shi ne a shekara ta shida ko ta takwas ko ta tara bayan hijira don haka hajji ɗaya ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi da kuma umara guda hudu umara ta farko ya yi ta a watan zulki'ida a shekara ta shida inda qurayshawa suka hana shiga makka har aka yi sulhu daibiya kamar da imamul bukhari waito a juz'i na bakwai shafi na ɗari uku da tamanin da biyar sai umarar qada'i wacce aka yi ta a shekara ta bakwai a watan zulkida wanda ya kwana uku a cikin garin makka kuma dama shine yarjejeniyar da aka yi da Qurayshawa a lokacin sulhu da biya cewa za su kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga garin Makka amma kwana uku kawai zai yi to wannan ya faru ne a shekara ta bakwai sai kuma umara da ya tare da hajji wato yayi kirani kenan wanda ibnu qayyim ya faɗa cewa a cikin wato haramar hajji guda uku wato kirani da tamattu'i da ifradi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kirani ya yi wato ya haɗa hajji da umara a lokacin a lokaci guda wannan shine bayanin da ya a cikin zadul ma'ad kuma ya kawo hujjoji sama da ashirin da suke tabbatar da haka a cikin juz'i na biyu sai kuma umarar da yayi wanda ya ɗauko daga ji'irana bayan fatahu makka da yakin hunaini kamar da imamu tirmizi a cikin hadisi na 935 da abu dauda a cikin hadisi na 1996 da annasa'i cikin juz'i na biyar shafi na ɗari da da tara zuwa 200 Anas ya ruwaito kamar yadda ya zo a cikin Sahihul Bukhari da Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umara guda hudu yi hajji guda ɗaya. wannan shi ne shigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Makka bayan hijira sau biyar ko sau hudu idan muka cire lokacin Hudaybiya don ba a samu daman shiga cikin garin Makka ba a wannan shekara ta goma bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka yi sanarwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai je hajji a wannan shekara don haka duk mai harama sai ya shirya domin ya fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya hajji manzon Allah ya fita ranar Alhamis da hantsi 24 ga watan Zulqa'ida shekara ta goma tare da taron alhazai maƙil kowa yana cikin murna da jin daɗi zai yi wannan tafiya mai mahimmanci mai tarihi kuma tare da fiyayyen halitta mafi daraja mafi girma mafi ɗaukakar halitta Allah shugaban manzanni cikamakin annabawa zuwa hajji mai girma sun fita daga gari mai daraja za su gari mai daraja cikin tafiya mai daraja tare da manzo sallallahu alaihi wasallama mafi daraja don haka don samun lada kuma da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki. Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga makka kamar yadda malaman tarihi suka tabbatar ranar hudu ga watan zulƙida da asuba ya yi kwana bakwai kenan akan hanya duk da saɓani mai yawa game da ranar fitowar da kuma ranar shiga maka kamar da yanzu a cikin zadul ma'ajiz na biyu shafi na ɗari da shafi na casa'in da takwas casa'in da tara da shafi na ɗari ya yi sallah a zahar a madina ya yi wanka ya taje kansa ya shafa mai ya saka turare ya sanya wato mayafinsa da kwarjallansa ya fito wato a tsakanin azahar da la'asar wato ya yi azahar a garin wato cikin madina sannan kuma ya zo ya la'asar a masallacin Zulhulaifa ya raka a biyu wato ya riga ya shiga cikin tafiya kenan a nan ya magariba ya yi ishaye a asuba har zuwa azahar game da Bukhari rawaito a juz'i na uku shafi na ɗari da ashirin da hudu ya fito da matansa gaba ɗaya duk matan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da su zuwa wannan aikin haji ya yi wanka bayan sallah azahar ya yi harama bayan ya sanya ihraminsa wato ya yi harama da haji da umara sannan kuma ya hau taguwarsa kuma taguwar da zai mata wato ainihin zai bayar da ita a matsayin wato hadaya ya sa aka yi mata alama aka rataya mata takalma guda biyu sannan kuma ya wato yi shiri sosai kamar yadda imam muslim ya faɗa hadisi na 1243 cikin zadul ma'ar kuma juzu'i na biyu shafi na ɗari da hudu. haka dai suka kama hanya har zuwa makka abubuwa da yawa sun faru na hukunce-hukunce da hikima akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ainihin garin makka fitowansa daga madina kamar haihuwar mata sayyidina abubakar asma'u Binta umais wanda ta haifi ɗa namiji akan hanyar zuwa aikin haji har aka sawa yaron sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Muhammad bin Abi kuma annabi ya umarce ta cewa ta yi kunzugu ta je ta aikata dukkan abin da mai haji take aikatawa sai dai ba za ta yi dawafi ba har sai ta yi tsarki bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa kusa da Makka ya kwana a wani guri mai suna Zituwan washe gari ranar Lahadi da asuba hudu ga watan Zulki'ida ya shiga Makka ya je ya dawafi ya sa'ayi ya sha ruwan Zanzam sannan wato ya zauna cikin ihramin sa saboda ya riga ya niyan kirani ne wanda ya kirani kuma zai zauna cikin ihramin sa har zuwa ra'a lokacin jifa da yanka a ranar takwas ga watan Zulhijja ranar da ake kira ranar tarwiyya ya fuskanci muna ya sallaci azahar da la'asar da magariba da isha da asuba wato ya salloli biyar kenan ya kuma yi kwana ɗaya cif a ranar tara ga wata ranar arfa kenan ya isa wani guri da ake kira numaira ko namira wato yayi yana haye kan taguwarsa ya tara an yi masa tanti ya sauka a nan har ya zuwa rana ta yi zawali ya hau taguwarsa ya isa wani guri da ake kira batsanul wadi a nan filin arfa a nan alhazai sama da dubu ɗari suka taru gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu wata doguwar huɗuba mai ratsa jiki mai kama zuciya a cikin hudu mai yake cewa ya ayyuhan nasu isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bi hadha al-mawqif abadan yace ya ku mutane ku saurari magana maganata hakika ina zaton watakila ba za mu ƙara haɗuwa da ku a wannan gurin ba bayan wannan shekara ɗin wato sai na alhazai suka fashe da kuka kamar sun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi bankwana ne wannan ma yasa ake kiran wannan haji haji kwana? a cikin wannan doguwar hudu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ilmantar ya wa'azantar ya yi gargaɗi ya yi bushara ya kwaɗaitar ya tsoratar ya bayyanar da dukkan haƙoƙi ya kuma yi umarni a ba dukkan mai haƙƙi haƙinsa a ba dukkan mai ‘yanci ‘yancinsa sannan ya kira zuwa ga adalci da gaskiya da amana da tausayi da rahama da haɗin kai musamman akan haƙƙin mata da kula da su da kuma mutunta su da darajta su da ba su haƙoƙinsu na shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da hajji a aikace ya amsa tambayoyin jama'a bayan nan ya je ya kwana musdalifa ya yi magariba ya isha da asuba bayan nan ya hau taguwarsa ya je gurin da ake kira almash'arul haram ya fuskanci alƙibla ya yi addu'a doguwa ya yi kabbara ya kaɗaita Allah ya tsaya a haka har sai da gari wato ya waye sosai haske ya sannan ya isa mina kafin rana ta fito ya isa wato gurin da ake kira baɗanu muhassirin a nan wani kwari ya zaburi taguwarsa kaɗan ya bullo wata wajen aljamratul kubra ko ko jamratul aqaba ko aljamratul ula yayi jifa so bakwai yana yin kabbara tare da tsakuwa kowace tsakuwa kwaya ɗaya jefa sai ya kabbara bayan nan ya je ya yanka wato kuma sannan ya je ya aski sannan ya dawo ainihin wato makka ya zo ya yi wato ɗawafi ya kuma yi sa'ayi ya sha ruwan zanzam sannan kafin nan ya yanka wato hadayansa ya zo da raƙuma ɗari waɗanda zai yanka a gurin da aka kwantar da waɗannan raƙuma guda ɗari annabi sallallahu alaihi wasallama da hannunsa mai albarka ya yanka guda talatin da bakwai sannan ya wakilta sayyidina ali ya ƙara masa ya ƙarasa masa ragowan da bai yanka ɗin ba sannan ya je ya ɗawafi ya yi yi sallallahu alaihi wasallama to wannan shine wato ƙarshen abin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya koma mina ya yi kwanakin ayyamu tashri guda uku bayan ya ƙara komai ya je ya yi yan kwanaki a cikin garin wato makka sannan ya juya zuwa madina bayan yi hudu barban kwana kamar da ya zo a cikin arrahikul maktum da kuma fatihil bari juz'i na uku da kuma zadul ma'ad juz'i na ɗaya shafi na ɗari da casa'in da shida zuwa ɗari biyu da sha takwas da ibn hisham a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari shida da ɗaya zuwa na ɗari shida da biyar. مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان bayan komawarsa Madina ya samu labari cewa wato har yanzu Rumawa suna nan wato suna shirin afkawa musulmi har sun kashe wani daga cikin dakatan Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya musulunta a can yankin wato inda suka fi ƙarfi wanda ake kiransa Farwatu bin Amur al don haka a cikin watan safar shekara ta sha ɗaya bayan hijira ya shirya makekiyar runduna ƙarƙashin jagorancin Usama bin Zaid bayan wato ya gama shirin tsaf ya wato ce masa a tunkari wancan gurin ko malamai suka ce dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yasa Usama fitu bin Zaid saboda wato kamar ɗaukan fansa ne domin runduna ta biyu da aka tura ƙarƙashin jagorancin shi wato Zaidu bin Haritha da kuma Abdullahi bin Ja'far da kuma Abdullahi bin Rawaha su uku din nan waɗanda suka yaƙi mu'tata annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tayi sai dauko ɗan ɗaya daga cikin su kwamandan farko Zaid bin Harisa ya sa shi a matsayin kwamanda wannan ana ga kamar gashi yaƙi ne gashi matashi ne duka a lokacin shekarunsa ba su kai ashirin ba ma amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi ya jagoranci wannan makekiyar runduna domin a samu ƙarfin gwiwa a fara sakawa matasa jagoranci su fara taɓawa domin ainihin yaƙi ne mai hatsari wanda sai matasa ne za su iya jagoranci tare da cewa duka manyan sahabbai suna cikin wannan rindina to bayan an gama shiri tsaf za a kama hanya sai wato ainihin rashin lafiya ya zo wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar da ya zo a cikin wato a fatahil bari juz'i na hudu shafi na 328 da ibn hisham da kuma da cikin wato shi fatahur rabbani cikin juz'i na 21 shafi na 221 da 223 sun yi bayani cewa bayan gama shirin wannan runduna tsaf sannan rashin lafiya ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan duka bayan dawowarsa ne daga makka da kwana 82 ko daga ranar arfa kwana 82 wato bai kai wata uku ba ma kenan kamar da yanzu a cikin albidaya wa haya na ibnu kathir juz'i na biyar shafi na ɗari da kuma fatihul bari juz'i na takwas shafi na ɗari da ashirin da tara daga nan ne labarin wato ainihin zuwa hajjin bankwana na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da kuma shirin komawa gida da haɗa rundunar wato Usama da kuma rashin lafiyan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya wato fara to Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gama shiri tsaf kuma sai ga wannan larura ta rashin lafiya wanda duka tsakaninta annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda cikin asira annabawiya a sahiha ya ce duka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi jinya ne ta kwana goma wasu ma suka ce a ya yi jinya ne duka kawai ta kwana goma sha biyar shine mafi nisan abin da aka faɗa wanda kuma a wannan lokaci sai dina abubakar ne yake bayar da sallah annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya shawarci ragowar matansa ko ya nema ko ya nemi izinin su da cewa zai je ɗakin na na Aisha a nan zai yi jinya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi jinya a ɗakin na aisha kuma a nan ne wato allah ya masa cikawa ya karɓe shi cikin girmamawa da darajtawa da mutuntawa wanda mafi girman abin da ya shafi musulmi na musiba a tarihin ɗan adam kenan wato komawar manzon allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga allah ta'ala da ya halicce shi Nana Aisha ta ruwaito mana abin da ya faru da kalmasa ta ƙarshe da abubuwan da suka faru a cikin ɗakinta. ciki akwai ta ce suna zaune annabi sallallahu alaihi wasallama tana rungume da shi yana kan wato kirjinta sai ga abdurrahman dan uwanta ya shigo yana aswaki sai annabi sallallahu alaihi wasallama daga kansa yana kallon aswaki din sai ta nuna masa cewa in karbo maka aswakin can sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya girgiza kansa tace sai na karbo aswakin daga bakin abdurrahman sai na sa shi ainihin a bakina na tattauna dan ya ƙara laushi ta ce sai na sa masa a cikin bakinsa ban taɓa ganin ya yi aswaki mai ƙayatarwa mai burgewa mai kyau kamar wannan aswakin da ya ba ashe shi ne aswakinsa na ƙarshe ta ce ina nan rungume da shi dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta ce sai na ga ya kalli sama yana cewa fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la fir rafiqil ma'ana Allah ya bashi zaɓi, kamar yadda dama annabawa ana ba su zabi lokacin wafatin su cewa wato su ci gaba da zama ne ko kuma su tafi aljanna ya fiye musu a lokacin da aka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zaɓi rafiqil a'la Allah ya kai shi can madaukakiyar jama'a ya maimaita haka so uku tace sai ya cika tace tana runguma da shi sai ta kwantar da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yasa lokacin da labari ya kai wa sahabbai duk sai suka ruɗe duk duniyar ma ta ruɗe gaba ɗaya dan ba su taɓa ganin musiba mafi girma kamar wannan ba to haka dai ainihin wato sahabbai suka kasa magana wannan kowa ya karasa me zai ce suka ce kan ma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah a ci gaba da haƙuri kawai an jima zai tashi irin wahayi ɗin nan ake masa suna ganawa ko kuma jibrili ne ya zo ko dai irin gaibubar da yake shiga lokacin da jibrili ya zo yake masa wahayi to wannan dai shine abin da suka ta faɗa har sai da sayyidina abubakar ya dawo ya zo ya shiga cikin ɗakin ya buɗe fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana kyalli tana walwali tana sheki tana haske tana kamshi ya sumbaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tsubta hayyan wa mayyitan wato ka tsarkaka ka daɗaɗa kayi kamshi wato a cikin rayuwarka da kuma lokacin wafatinka da aka ya fito ya hau kan mimbari ya wa sahabbai cewa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya abudu allah fa inna allah ta'ala hayyun la yamut da aka sai kowa ya barke da damuwa da kowa dai zai iya suranta irin yanayin da duniya ta shiga ta musulmi a lokacin da kuma irin damuwa da aka shiga cikin wannan babban alkhairi da wannan babban rahama da wannan babban jin kai wanda sahabbai suke ta kwasan alkhairi da rahama zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gida alheri fitowarsa waje alheri matansa in ya shiga suna murna in ya fito sahabbai suna murna kowa yana jin daɗi a ce ka fito zaka kasuwa ka biya ka ga fuska annabi sallallahu alaihi wasallam ka dawo ka zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a zahar tai ka zo ka bi manzon Allah sallallahu alaihi asar magariba isha asuba kasuwanci da shiga gida da fita duka ana yi tare yau a ce wannan abin ya ɗauke ɗif to kowa zai iya suranta irin ƙarshen wato damuwa da sahabbai suka shiga a wannan yanayi wanda ba wanda zai iya suranta shi sai wanda ya samu kansa a wannan lokaci sai kuma mu yanzu in muka zo karanta wannan abin yadda mu ma muke ji a jikinmu fatan mu shine Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan hanyar sa ya kuma ƙara mana ƙarfin gwiwa anan nake cewa nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin wacce ta ɗaukan mana wannan shiri wato ainihin umma Suleiman Sagagi da kuma mai kula da shirin Hassana Salisu ni mai gabatar da shirin Muhammad Amin Ibrahim Daurawa nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم